à la mise en monde, Bonne journée à l'écoute de BO Afrique. Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar akan mitoci goma sha shida ishirin da da ishirin da biyar. Ana iya samu mu a yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya bullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin Kwannin jamhuriyar Nishar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar coronavirus ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a kasar Amurka ciki hadda waɗansu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin da za mu gabatar muku a halin yanzu za ku ji dallan da suka sa farashin nera ke kara yin kasa a daidai lokacin da darajar dala ke kara tashi sama sosai. A jamhuriyar Nijar hukumar sadarwa ta CSC na ci gaba da baiwa 'yan jarida da 'yan siyasa horo game da yadda 'yan siyasa za su yi amfani da kahohin yada labarai a wannan lokacin na yakin neman zaɓe. har yanzu dai a jamhuriyar ta nijar shugaban tsarin 'yan nijar su ciyar da 'yan nijar turazan reshen jihar Agadez ya bayyana irin cigaban da aka samu a shekaru hudu da kirkiro wannan tsarin akwai shirin kowa ya bar gida da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka amma dukka wannan zai zo muku bayan na maida ku a Washington DC domin ku saurari labarun duniya. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau dinnan talata Burtaniya ke kaddamar da aikin rigakafin cutar COVID-19. Ma'aikatan bangaren kiwon lafiya na kasar da mutanen da ke gidajen kula da tsaffi da masu kula da tsaffin yau talata za a musu rigakafi na farko da kamfanin harhaɗa magungunan nan na Amurka Pfizer da kuma BioNTech na Jamus suka ƙirƙiro tare. Za a fara aikin rigakafin ne yau talata kusan makonni biyu kenan bayan da hukumar tantance magunguna ta gwamnati ta tabbatar da ingancin rigakafin wanda ya sa burtaniya ta zama kasar yammacin duniya ta farko da ta shirya yin rigakafi ma mutanenta da yawa wannan amincewar ta samu ne 'yan makonni bayan da kamfanin harhaɗa magungunan na pfizer ya ba da sanarwar cewa gwajin ƙarshe ya nuna cewa ingancin rigakafin ya zarce kashi 90 cikin ɗari. Burtaniya ta karbi zubi dubu ɗari takwas na rigakafin Pfizer da BioNTech ranar Lahadi wanda shine kashi na farko na zubi miliyan 40 da ta siyo daga kamfanin Pfizer. A halin da ake ciki kuma, daraktan sashen kai daukin gaggawa na hukumar lafiya ta duniya WHO. jiya litinin ya ce yawan yaduwar cutar covid-19 a amurka da ban mamaki ganin irin ingancin fannin lafiyar da kasar ke da shi a yayin taron manema labarai da aka saba yi ranar litini mike rain ya ce silisin masu dauke da cutar a duniya a amurka suke wannan annoba na wahalarwa a amurka ta yadu sosai al'amarin da a ƙashin gaskiya da ban mamaki ganin mutum ɗaya zuwa biyu kan mutu cikin kowane minti guda a amurka ƙasar da ke da tsarin lafiya ga wurtacce kuma ingantacce da kuma matukar kwarewa ta fuskar fasaha a cewar ryan darakta janar ɗin hukumar lafiya ta duniya tedros adhanom ghebreyesus ya ce har yanzu hukumar bata samu haduwa da kwamitin shirin karɓar mulki na zababben shugaban amurka joe biden ba a baya a cikin wannan shekarar gwamnatin trump ta bayyana shirinta na yanke hulɗa da who tana mai cewa who ɗin ta zama 'yar koren china kuma ta zama mai almundahana Biden dai ya nuna aniyarsa ta mai da hulɗa da WHO. Firaministan Burtaniya Boris Johnson da shugabar kungiyar tarayyar Turai na shirin ganawa ta keke da keke don su duba su ga ko za su iya cimma yarjejeniyar cinikayya ta dab da kurewar lokaci a cewar jami'an gwamnati jiya litini. Johnson da shugabar hukumar zartarsuwar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen sun faɗi bayan wata tattaunawa mai tsawo ta wayar tarho cewa har yanzu akwai saɓanin ra'ayi sosai a wasu muhimman batutuwa uku sun ce suna shirin tattauna bambance bambancen su, a wani taro na keke da keke a brussels cikin makonni masu zuwa karo na biyu kenan da shugabannin biyu suka tattauna cikin sa'o'i ashirin da takwas, yayin da wakilan tattaunawar yarjejeniyar cinikayyarsu ke ci gaba da ja'in ja a tattaunawar da ta cije a brussels wata dambarwar siyasa a jamhuriyar Demokradiyyar congo kasar da duk shekara ke fama da tashin hankali ta daɗa tsanani jiya litini ta yadda har 'yan majalisar dokokin kasar suka yi kace-kace da zauren majalisar bayan da shugaba felix shisekedi ya tashi rusa gwamnatin gamayya mai tangal-tangal dama gwamnatin ta shisekedi ta kasance cikin rudami ta yadda mambobin majalisar dokokin kasar da ke goyon bayan wanda ya gada joseph Kabila mai dimbin tasiri waɗanda suke da kujeru sama da 300 a majalisar mai adadin mambobi 500 ke daɗa sa kafar wando guda da magoya bayan shugaban. Ranar Lahadi shi Sakedi ya ce yana shirin kafa wata sabuwar gwamnatin haɗaka sannan ya yi gargaɗin cewa idan ya zama tilas yana ma iya rusa majalisar ya sa a gudanar da sabon zaɓe a wannan ƙasar wadda tashe-tashen hankula da kuma almundahanar da aka shafa shekaru gwammai ana tafkawa suka galabaitar. Amurka jiya Litini ta sa sunan Najeriya cikin jerin sunayen ƙasashen da suka gaza ta ɓangaren 'yancin addini, wanda hakan ya share fagen yiwuwar saka ma Najeriya takunkumi, muddin dai bata kyautata al'amuranta ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ayyana ƙasar ta Najeriya wacce kawar Amurka ce a karo na farko a matsayin abin da ya kira ƙasa mai wani takamaiman abin damuwa game da 'yancin addini kamar irin ƙasashen da suka hada da China, Iran, Pakistan da kuma Saudiya. labarun duniya kenan muka kawo muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a halin yanzu kuma sai taskar rahotannin da muke ɗauke da su inda za mu soma da tarayyar najeriya a tarayyar ta najeriya 'yan kwanakin nan farashin naira ne ke ƙara yin ƙasa a daidai lokacin da darajar dala ke ƙara tashi sama sosai to me ke kawo tashin farashin dalar tambayar da wakilin muryar amurka a birnin tarayya abuja hassan Mena kaina ya yi wa wani masanin tattalin arziki a tare ta Najeriya Dr. Sabi'u Sani Bariki. abin da ya kawo hawan farashin dala kuma ya sa naira take ta ƙara faduwa ƙasa dalilai guda biyu ne dalili na ɗaya shine wato wannan annoba da aka shiga ta coronavirus ka san in kun tuna lokacin da duk kasashen duniya aka rurrufe sanda corona ta tsanani har mu ma nan Najeriya duk mun rinrufe ba a ko ina kowa baya fita ba a sallar juma'a ba a zuwa kasuwa ba a zuwa bai ba a zuwa komi ba a yi so duk wata harka ta tattalin arziki an daina yin ta to kuma ka san ita Najeriya dama tattalin arzikinta ya dogara ka kacokan ne kan man fetur duk wani abu da ake takamai a Najeriya duk kuɗin da kaga ana kashewa to kuɗi ne da ake samu idan an sai da ɗanyen man fetur a kasuwar duniya. To a wannan lokacin kuma farashin ɗanyen man fetur ba wai sai da ya faɗi ya koma ƙasa warwas ba ne. A'a sai da ya koma abin da bature yake ce ma negative shi negative in aka ce abu ya zo kasa to ya zo kan daddare kasa ya faɗi ya kasa kenan to idan ya tafi negative kuma kamar kayi rami ne kuma ya faɗa rijiya kamar a ce an faɗo ne daga dabino an zarce rijiya abin da ya faru kenan a lokacin nan kai da kake da danyen man ma sai ka biya kuɗi ma a kwashe maka shi faɗuwar darajar naira da kuma hawan dara ɗin yana da alaka ne da farashin kayayyaki a kasuwanni? A'a, shi faɗuwar darajar naira, ai gaba ɗaya ita darajar naira ai farashin man fetur ne yake rike da ita. Sai ka sai da man fetur eh, wannan ɗanyen man fetur ka samo dalolin ka kawo sannan ita kuma central bank ka rika bayar da dalolin ana canza da naira to kaga idan dala ta karanci farashin ta zai sama idan kuma dala ta samu da yawa farashin ta zai kasa to shine yanzu dalolin ne babu isassu saboda danyen man fetur ya faki babu kuɗin babu dala ba ta shigowa yadda ya kamata bukatar dala kuma ta karu. to doktor idan muka duba yanda farashin kayayyaki suke a kasuwanni da kuma irin yanda. dalar take hawa menene sakamako haka akan farashin kayayyaki a kasuwanni eh to ai dole ya shafi farashin kayayyaki domin duk abin da zaka yi a Najeriya sai ka hada da abubuwan da ake shigowa da su daga kasashen waje duk in ka shiga kasuwannin Najeriya duk kayayyakin da kake gani fa ba fa anan ake yin su ba kashi saba'in bisa ɗari gode su ake yi so saboda haka idan dala ta yi karanci naira ta faɗi to dole farashin waɗannan kayayyakin ya yi tsada kuma kayayyakin amfanin gona na san zaka ce to ai su ba shigo da su ake ba ne yasa su ma suke tsada kwarai da gaske to su kuma abin da yasa suke tsada abin da muke nomawa a Najeriya ai kaga yanzu kaka ce da kaka ne yanzu ya kamata a ce yanzu an yi kaka hatsi biyu ya fito daga gona farashin shi ya sauka haka to abin da yasa ban na farashin bai sauka ba saboda kaga duk an rufe boda an hana abinci daga kasashen waje ya shigo sai wanda muka noma a nan din to kuma mu fa mutum miliyan fiye da ɗari biyu ba mu iya noma abincin da zai ishe mu a Najeriya saboda har yanzu fa kana zancen ne fa noma fa da fartanya da hauya wanda ake dukawa irin noma wanda ake tun zamanin shehu dan hudu. Eh. ina mafita me abin da ya kamata gwamnati ta yi domin a samu bakin zaren. ai eh to shi ne mafitar dai game da misali farashin abinci da yake kan hawa shine kamar yadda na ce maka a duba statistics abinda kuke kira alkalama da hausa a ga menene yawan capacity mu a nan Najeriya yawan abin da muke iya nomawa sannan kuma menene yawan bukatunmu na abinci to inda bambancin yake sai a shigo da shi saboda a tabbatar cewa yunwa ba ta fada ma ƙasa ba idan aka bari yunwa ta fada ma ƙasa ka gani bala'i zai sami ƙasa wannan shine a bangaren farashin abinci da kayan gona da sauransu hmm. sannan kuma shi can bangaren farashin dala da faduwar darajar naira to shi kuma abu ne wanda ba za ka iya maganin shi a kusa-kusa ba abin da muke kira shaturan baya da short solution domin a ah, kamar yadda na faɗa an dogara ne da sai da ɗanyen man fetur a sami wanda za ta taimaka ma naira idan akwai dala da yawa naira sai ta daraja idan kuma dala sai kaɗan naira sai ta faɗi to sai an farfaɗo da masana'antun ƙasar kuma an sanya mutane a kan abin da muke kira turanci productivity daga tarayyar najeriya sai makwabciyarta jamhuriyar nijar inda a da magaram hukumar sadarwa ta kasar csc ta soma baiwa 'yan jarida da 'yan siyasa horo game da yadda 'yan siyasar za su yi amfani da kawohin yada labarai na kasar a wannan lokaci na yakin neman zaɓe kamar yadda za a je ƙarin bayani a wannan rahoto na wakiliyar muryar amurka a da magaram tamar abari Wannan horo hukumar ta sadarwa csc ta shirya shi ne tare da tallafin tarayyar Turai. Dr. Kabiru Sani shine jagoran hukumar ta csc ya faɗi makasudin ganawar tasu. Wani tsari ne muka yi don mu zo mu sadu da abokanmu na aiki 'yan jarida da kuma abokan mu 'yan ƙasa da ake ce ma 'yan siyasa. Tun yanzu za a shiga zaɓe, kun san su dai ba su iya Eh, takara ba su kwambala in ba sun zo bisa zaridu eh, ba to abin da muke gudu kun san lokaci siyasa na take ga a samu wani tsokaci ko na rai wani ya zagi wani ko a tada tarzoma cikin ƙasa nijar rai ƙasa kwanci hankali ce kuma mu duka 'yan nijar ɗaya ne an sha yin zaɓe ana divin za a tashin hankali za a zanga-zanga allah dai na kawo sauƙin abin to wanga magan maka ci to ba a kwantawa a ce komi daidai zai tahiya tun yanzu mu fara diba eh, yanayi za a zaɓe cikin kwacce hankali ga an ce 'yan jarida ne ko bisa cikin jaridu ne aka aka hankali. A nasu waje 'yan siyasar cewar Hafiz Malam Bashir na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki sun karu da sanin wasu dokoki wanda ba su sani a baya ba. Wannan taro ya ba mu damar karuwa da abubuwa da bisa kan dokokin da suke ba 'yan eh, jam'iyyun siyasa dama amfani da kawoyin watsa labarai na gwamnati da masu zaman kansu akwai abubuwan da muke tsammanin mun sani hali ba mu san su ba amma albarkacin wannan dan zama da aka yi mun karu da abubuwa da yawa wanda yake za mu yi amfani da su game da yakin zaɓe wannan yayin da shi kuma salisu dundai na jam'iyyar adawa ta rdr can ya ce bin waɗannan dokoki na csa za su taimaka wajen gudanar da zaɓuɓɓuka cikin kwanciyar hankali da lumana gaskiya wannan dokokin idan za a bi su ka'in da na'in to ba a samun wato cewa wani dan siyasa ko wani parti na siyasa wanda zai ce a shi 'yan jarida ko na gwamnati ko masu zaman kansu ba su kyautata min shi ba dangance da wato kamfani da zai ko dangance da wasu abubuwa da yake so ya zamanto an ji shi a radio an gansa a tele an shurare shi. Tamar Abari muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Nijar. To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar inda shugaban tsarin nan na 'yan Nijar su ciyar da 'yan Nijar Turazan reshen jihar Agadas Lawali Arzika ya yi bitar irin ci gaban da aka samu wajen wadatar da jamhuriyar ta Nijar da abinci a shekaru hudu da kafa wannan tsarin ya kuma fara ne da bayyana mahimmancin wannan tsarin. Ita wannan kusa ta 'yan kasa ce da 'yan kasa ba ba ne. ba programa ne a tsari ne domin mu hudda mu da cikin wannan halin da kullum sai mun zira hannu a bamu saboda kasan duk kasar da ke neman abinci wajen wata kasa ba ta ke komawa alhali in ka ɗauki kasar ga mu ba abin da muka rasa domin mu noma mu ci da kanmu da kanmu muna da kasar noma muna da kayan aiki muna da takanisiya muna da iri muna da maza ka gani ko ga ruwa to duka wani abu da na faɗi wanda ya kamata ne a ce an tanada domin noma to duka allah ya bamu uh, su cikin kasanmu me zai hana mu noma mu shirya kanmu har mu shirya wasu a gane ko don shi ke so mutane su gane ba ana neman bayan kasashe shi kasa a ta yawo ɗauko buhuwan ci ko buhuwan masara ko a zo a raba mutu a'a tsari ne aka wanda lalle in muka bi shi za mu ci mu gurin mu to shi ne wasa ɗan kasa jiyan kasa domin duka wannan abin da proje suke yi nan cikin jihar agadar muna da proje-proje da yawa to su wannan projen aikin da suke yi shi ne shi hudu wannan wasa tunda dai duka cikin aikin suke yi kaga suna yin aikin kashe hakoko da yaƙi da hamada suna aikin tono ruwa suna ba da iri suna ba da takin zamani suna ba da kayan aiki kaga ne ko shi za ba da horo dukkan wannan shine a yi tanadin noma da kiwo domin mu bunkasa noma mu bunkasa kiwo kenan mu samu abinci da ruwan da muka sha to shine fasa a kiwa a gane ko shi ne ake so a gane mutane shi ne sai yan kasa ce yan kasa kenan dukkan mutane sa ran suke lai proje proje suke suna aiki su ne aka ba nauyin shun huda wannan eh, wasa'a da service technique ka kaga da aikin da duk mutanen ka jimako suke samu in hanyar proje ne in hanyar program ne in hanyar service technique ne to duka dan a shin hudar da wannan sa'a ta shugaban kasa kuma alhamdulillah na tamma dai ga bayan da muka yi mu dai lissafi da muka yi lalle ka ci maka dai sai mu ce alhamdulillah eh, lalle akwai wasu yan kurakurai kamar wannan matsala inundation da muke samu shi kuma abu ne Allah ya kawo shi amma duk da haka duk da haka bai sa da kahon ba don mun an ɗauki matakai domin kan mutane su shiga cikin hannu ba su iko ba tunda ko da ka rasa gonaka an ta baka taimako kenan dai da ikon Allah dai kai maganin rashin ci maka rai ka sami ka gane ko don kenan eh, shi ne ke so mutane su gane ke ita wannan wasa ta yan kasashe kasa ta kunshi komi da komi Masu sauraron mu kar ku sha'afa waɗannan shirye-shirye na musamman na zo muku ne daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Yanzu ga aziz Adili Toro dauke da shirin kowa ya bar gida. Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida. Kowa ya bar gida. ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum mu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida ka gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke haɗawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu ƙasashe. A yau kuma ga ci gaban hirar mu da Malam Buhari Musa ɗalibi ne a jami'ar Columbia kuma ɗan asalin ƙasar Nijar ne mazaunin jihar New York da ke na Amurka. Ni ne na analyst ga wanda bai sani ba? To da wanda bai sani ba dai da analyst ka san akwai shiga iri-iri. Mm-hmm. To yanzu ni dai wanda nake yanzu duk abin da ya kasance wannan kamfanin inda da mutanen da ke musu aiki. Mm-hmm. Do abin ga do information din su. Dukkan bayanan su haka. Bayanan su haka. Duk mu muke kula da su. gonaki muke kula da su kuma har ka biya su domin muke kula da ita. To ita wannan ah, in ce wannan wannan sabon fanni ne zance na na yanar gizo ake madina na ganin ka wani irin amfani zai iya yi ma al'ummar mu ah, wadda ke a Nijar Najeriya kamar Chadi kama ya za yi amfani da wannan ilimi da kai ka koya a nan. wannan ilimi za a yi amfani tun da ganin nake yanzu ko da kasar mu ta Nijar ba mu kai can ba amma kinan zuwa gaba yanda yanda harkokin da ke ganin su mu ma za mu za mu kai can in mun kai can inda ko wani ko wace societe suna amfani da da da da ordinator da komi ana sa bayanan ma'aikata cikin kwamfuta to wannan za mu iya mai amfani da shi mm-hmm. haka yake kana da alamun zaka koma a gida Nijar ko ko kana nan? To a yanzu haka ina nan amma ka san gida gida ne ba ka yiwa ka bar gida ko da ko da kace ko da kace ko bar gida gida ta bar shi mm. amma don mu dai ni dai gari nake karshe na gida ce. To yanzu mata musamman in ce a Nijar akwai da dama suna da kuzarin koyon wannan eh, sabon ilimi zance na computer science ko matasa mm. a can wajen idan suna so su koyi wannan wani kira gare ka me kamar kamata mai da hankali a kai to wallahi abu da nake kira dai ba mata kaɗai ba duk wanda ke iyawa in ma da ake cewa mashi fitan mu suna ji abu ne da ya kamata a zanki koyawa cikin da koya ma yara tun suna kankarwa tunda a nan kaga yara tun suna kanana ake koya musu da a cikin makaranta tunda abu ne nan zuwa gaba dan duniya eh, haka ne za ta hanyar da za a dina mm. to inda kai to inda kai yanzu komi komi a da computer za a yi shi mm, haka ne. Nan ko kaga yan baka iya harkar kwamfuta ba ko sai a barka baya. Na san kana a New York kuma wannan bullar wannan sabon cutar coronavirus tana ta azali jama'a. ya kaga yanayin na wannan sabon cutar a nan kullum wayanda ba su da lafiya da wannan cutar karuwa dai ne suke wayanda an nanga ga ransu saboda wannan cutar kuma karuwa suke to bayanin da nake da yan uwanmu a can Nijar kai na Afirka ma duka duk inda ake ji kowa ya ɗauki matakin da yake iyawa ya rabu da wannan cutar mataki shine ku yi nesa da juna ku bar yawan hita ku zanki wanke hannuwanku kuma ka a taba huska in an tuna ka a taba huska. to ganin ka wani kira gare ka ga gwamnatin Nijar musamman ta shugaba Muhammad Isu akan wannan cutar da ta bullo rayuwar matasa a Nijar. To wannan wani ne kira da ke gare ni tun da na gani dai har sun fara sun fara ɗaukar matakai cikin hanya ta kirki. Abin da zan karawa dai sai in ce musu sai sai a taimaki talakawa tun da dai a Nijar duk mun sani ba a iya cewa mutane kaso ta tun da wani sai ya wata ne za a samu abincin yau ko na gobe a yi ta ba bayani a yi ta taimaka talakawa talakawa inda ake yawa don a rage hutarsu balle kuma waɗanda tsohi don su ne wannan abin za ta shawa kwarai. ga ganin ka kasashen mu kamar Nijar ya kamata su Najeriya ya kamata a ce gwamnati ta zo ta fara taimaka ma talakawa kamar ne kan kadi ba Amurka an ce mutane ga su biya haya za a ba an za a ba da taimako za a ba mutane kuɗi za a taimaka mutane wajen abinci ga ganin ka shugaban mu shugabannin Afirka su ma ya kamata a ce sun ba da nasu taimako akan wannan lallai dai kan ya kamata su ba da nasu taimako ya kamata su ba da taimako su taimaki talakawa tunda yan ba haka akai ba duk da aka yi wani sai ya hauta ya kai kasuwa neman abinci to kuma kasuwa duk mun sani can ne mutane za su yawa to in shugaban in shugaban mu suna iyawa shugabannin mu in suna iyawa abin da ya kamata su yi abin da ya kamata su yi su taimaka musu in ma ba a iya yi a taimaka don wata guda in taimakon bako ya ke iya bada sai a bada kowa ya zamna gida ka wannan kadai ne za mu iya washewa kan wannan cuta. to malam buhari musa kenan dan asalin kasar niger mazaunin jihar new york mun gode da ka bamu dama tattauna tare da kai a cikin shirin namu na kowa ya bar gida ka gida ya bar shi wanda ni abdulaziz adili toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen hausa na muryar amurka sai kuma mako mai zuwa idan allah ya yarda. Abdulaziz Adili Toro an gaishe ka a halin yanzu Sulaiman Mune Barma ne zai bullo muna domin gabatar muna da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa ƙungiyar farar hula ta Tab Nijar ta shigar da ƙara a gaban wata kotun birnin fari akan bukatar gudanar da bincike domin tantance zahirin abubuwan da suka wakana a shekarar 2011 lokacin da kamfanin areva ya hada baki da wasu dillalai 'yan kasar rasha da libanon wajen batar da tarin karfen uranium a kasuwar bayan fage yare ta ce tuni wasu kungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su publier da tournon la page suka mara wa kungiyar ta baya don ganin an gano gaskiyar lamari game da wannan haramtacciyar haraka. wacce ta janyo wa Areva asarar miliyan dubu hamsin na sefa. Sannan ana zargin wasu jami'an gwamnatin Nijar da karɓar kudaden kamasho. Jaridar Lanketor na cewa har yanzu ana jiran jin matsayin kotun tsarin mulkin kasa bayan da wasu 'yan takara suka sake shigar da ƙara inda suka buƙace ta ta janye sunan ɗan takarar jam'iyyar pendes tarayya bazu muhammad daga sahun waɗanda za su fafata a zaɓen ranar 27 ga watan disamba saboda a cewarsu yana amfani da jabin takardar shaidar zama ɗan ƙasa jarir ta ce wannan harka wani al'amari ne mai sarƙaƙiya da ya zame wa kotun tamkar wani ƙarfin kafa jaridar air m4 ta bayyana cewa 'yan bindiga sun hallaka jami'an tsaro biyu sannan wasu biyu sun yi batan dabo lokacin da suka kai hari a ƙarshen mako a gandun dajin park national de w da ke kan iyakokin ƙasashen niger burkina faso da jamhuriyar benin jerar ta kara da cewa maharan sun kona motoci biyu sannan suka arce da wata mota mai dauke da bindiga samfarin duset bayan da suka kwashi ganima a rumbun ajiyar harsasai mu karkare da mujallar Niger Enter wace ke cewa matsalar tsaro a yankin Sahel wani al'amari ne da ke kara ta'azzara a kowace safiya. Misalin yadda abin yake a Niger, inda a yanzu haka jihohi akalla uku ke fama da hare-haren 'yan bindiga. Mujallar ta ce yanayin da ake ciki a yankuna irin su Difa, Tilaberi da Tawa wani abu ne da ke buƙatar ɗaukar matakai don ganin matsalar bata shafi zaɓuɓɓukan da ake shirin gudanarwa ba a wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To a halin yanzu masu sauraron mu za mu kammala shirin ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana a matsayin gwamnatin Amurka. a lokacin ziyarar sakataren harkokin wajen amurka ma pompeo ta kwanan nan zuwa gabas ta tsakiya abubuwa biyu ne suka bayyana na farko shine kwarin gwiwa cewa ƙarin ƙasashe a yankin za su bi bayan baharin da haɗaɗɗen daular larabawa da kuma sudan a yarjejeniyar abraham kuma su daidaita alaƙarsu da isra'ila na biyu shine cewa yankin a dunkule yake wajen gane irin barazanar da gwamnatin iran ke haifarwa da yake magana a birnin kudus kafin ganawa da firaministan isra'ila benjamin netanyahu da ministan harkokin wajen baharin abdullatif bin rashid al-zayani sakatare pompeo ya ce waɗannan yarjejeniyoyi suna da mahimmanci saboda dalilai masu yawa suna da mahimmanci ga duniya baki ɗaya waɗannan yarjejeniyoyin suna ɗauke da damammaki ga kasuwanci da ci gaban tattalin arziki haka kuma waɗannan yarjejeniyoyin saƙo ne ga masu munanan ɗabi'u kamar jamhuriyar iran cewa tasirinsu a yankin yana dasashewa kuma suna zama saniyar wari kuma hakan zai kasance har abada sai dai idan shugabannin iran sun canza alƙibla a wata kuma hira da aka yi da shi a abu dhabi a gidan talabijin na al'arabiya sakatare pompeo ya ce ƙarin ƙasashen da ke yankin za su yi zaɓi a lokacinsu na shiga yarjejeniyar abraham saboda abu ne da ya dace su yi wa al'ummominsu saboda ƙarin wadatar da tsaro ga ƙasashensu ya lura cewa a baya an yi amanar cewa za a samu zaman lafiya ne kawai idan za a iya magance matsalolin da ke tsakanin isra'ila da falasɗina baki ɗaya. wannan kuskure ne in ji shi ba a fahimci gaskiyar ba gaskiyar magana ita ce yanzu kasashen yankin tekun fashe da isra'ila sun amince suna da wata barazana iri ɗaya daga iran a wata hira kuma da aka yi da shi a abu dhabi da mujallar national review sakatare pompeo ya jaddada muhimmancin warware rikicin isra'ila da Falasɗinu. amma ya ce ba za mu iya saka ido ba kamar yadda muka yi tsawon shekaru arba'in kuma mu bar rikicin ya zama sharaɗi ga ƙara inganta zaman lafiya da kwanciyar hankali sakatare pompeo ya kira yarjejeniyar abraham alama ce ta makomar gabas ta tsakiya sakataren pompeo ya ce ta ɗauki aikin amurka da shugabancinta kuma mun yi haka lokacin da amurka ta kasance jigon alheri a faɗin duniya ciki har da gabas da tsakiya wasu ƙasashe za su so su kasance tare da mu kuma za su yi zaɓin da ya dace ciki har da zaɓin yin hulɗa da isra'ila don ci gabansu wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka na yau Masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai. a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu.